أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي amri wa عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marice na asabar 21 ga watan safar a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan tara a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano a yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da hamsin da shida in ba manta ba dai muna karatu cikin kitabul hajj makon da ya gabata mun cike da ƙarshen babin safrul mar'ati ma'a mahramin ila hajjin wa ghairihi haka ne da haka za mu tashi babin da ke biye masa malai ce babun ma ya kulu iza kafala min safaril hajji wa ghairihi babin da yake bayani akan abin da ake faɗa na zikiri ko addu'a idan aka taho gida a halin dawowa daga tafiya ta aikin hajji ko wani aikin hajji mun sani yana daga cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zikirin tafiya idan mutum zai yi tafiya daga gari zuwa gari to akwai zikirin da ake yi to haka nan ma idan an tashi dawowa shi ma akwai zikirin da ake yi kuma ko da tafiyar nan ta aikin hajji ce ko wani aikin hajji mala ya ce hadisi mai lamba ta ɗari takwas da hamsin da ɗaya hadisu abdullahi ibn umar shi ne hadisin abdullahi ɗan umar allah ya ƙara musu yadda anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam hakika manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana iza kafala min gazwin ya kasance idan ya dawo daga tafiya ta yaƙi kan hanyarsa ta dawowa au hajjin ko ya dawo daga tafiya ta aikin hajji akan hanyarsa ta dawowar au umratin ko ya dawo daga tafiya ta umra akan hanyarsa ta dawowar yukabbiru ala kulli sharafin min al-ardi salasa takbirat yakan yi kabbara a duk lokacin da ya hau wani tudun ƙasa sai ya kabbara sau uku ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar thumma yaqulu sannan bayan ya kabbara sai kuma ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir آيبون hamidun العابدون لربنا حامدون wa nasara وعده wa عبده وحزم ahzaba وهده wannan shine zikirin dawowa daga tafiya idan annabi ya hau tudu yakan yi wannan kaga wannan ya nuna ba sau ɗaya ake yi ba wannan ya nuna ba sau ɗaya ake yi ba saboda me saboda ai tudu a hanya ba ɗaya ba ne duk wani tudun da annabi ya hau sai ya yi wannan zikiran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an gane ko to sannan sai ya ce sadaqallahu wa'ada wa nasara abda wa hazaman al-hazaba wa'ada aka raje hulbukari imamulbukari fitar da wannan hadisi a cikin kitabu da'awa babu da'awati idan a da safaran aure ja'a. to idan mutum a jirgin sama zai yi tafiya fa kaga lokacin da jirgin yake tashi a lokacin za ka yi shi ma'anar an hau tudu kenan amma idan a mota ne wannan duk tudun da aka hau. sai ka yi addu'ar daga nan har ka iso gida abinda addu'ar take nufi la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wahadahu shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine wahadahu la sharika la lahul mulku dukkanin mulki nasa ne wa lahul hamdu kuma yabo nasa ne ma'ana shi yafi kowa cancantar ayabawa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne a bisa dukkan komai aibuna muna masu dawowa ta'ibuna muna masu tuba abiduna muna masu bauta li rabbina ga ubangijin muhamiduna kuma muna masu yabo a gare shi sadaqallahu wa'adahu Allah ya gaskata sa wa nasara abdahu kuma ya taimaki bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hazama al-ahzaba wahda kuma ya rusa kungiyar makiya shi kadai ko ya rusa taron dangin makiya shi kadai ishara zuwa ga abin da ya faru a ranar ahzab gazwatul ahzab ko gazwatul khandaq shine yakin da kungiyoyin kafirai suka yi kawance dan su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Madina an gane ko da wannan kungiyoyi na kafirai Allah bai ba su nasara ba ya tarwatsa su ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun farsalna alaihim rihan wa junudan lan tarawha ubangiji yace iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zagatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida an gane ko babun wannan babi kenan at-ta'arisu bi zil hulaifa da yake bayani akan baccin huce gajiya a wajen da ake kira da suna zulhulaifa a ƙarshen dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wata ɗabi'a idan yayi tafiyar dare to a ƙarshen daren dadda asuba yakan ya da zango ya kwanta ya bacci wannan baccin a larabci shi ake kira da at-ta'aris baccin huce gajiya eh? to bismillah ai ba zai yi ba zai yi sai dai a a haka da haka manzo Allah yakan yi irin wannan baccin a Zulhulaifa zulhulaifa wani waje ne akan hanyar makka zuwa madina ko akan hanyar madina zuwa makka wasalatu biha kuma annabi yakan yi sallar asuba a wajen in ya bacci ya huta asuba ta yi bayan ya yi tafiya tun daga farkon dare zuwa goshin asuba idan asuba ta yi kuma sai ya tashi ya yi sallah to sannan kuma sai ya shiga cikin gari idza sadara min alhajj aw umra in ya dawo daga tafiyar aikin haji ko tafiyar umra hadisi mai lamba ta 852 hadisi abdullahi bin umar hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam ana khabil butaha'i ya durkusar da abin hawansa a wajen da ake kira da butaha na sha gaya mana butaha a larabci tana nufin kwari ba wai sunan waje ne ta kamaimai ba ko da yake waɗansu wajajen akan ce da su kwari amma dukkan wani waje mai kwari shi ma mai kwari ne da haka in aka ce butaha ana nufin kwari kamar yadda in aka ce najidu ana nufin tudu hama kuma ana nufin kwari to da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya durkusar da dabbarsa a cikin kwari bi zulhulaifa a laifa fa salla biha yayi salla a wajen da aka tun daga nan wa kana abdullahi bin umar abdullahi dan umar ya kasance radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda ya fa'alu zalika shi ma yakan yi haka da aka yana daga cikin sunna hatta abin da annabi yi na larura kai ka yi shi dan koyi da annabi ko da larura bata kama ka ba sai ka samu ladan koyi an gane ko domin annabi ya kwanta ya yi bacci a waje ai larura ce ta sa shi to kai idan ka zo saboda koyi da ɗabbaka sunna da neman lada ko ba ka jin bacci a wajen sai ka kwanta aka sahabbai suke yi kuma wannan shine haƙiƙanin ƙauna amma ba wai faɗa da baki ba ka ce ina son annabi ko ni mu muhammadawa ne amma annabi ya yi nan kukun yi can Ya yi gabas kun rintuma yamma duk abin da ya sai kun saba mai kuma da haka ake cewa ana soyayya a wajen masu hankali soyayya ita ce biyayya duk mutumin da yake cewa ina son wani amma kullum suna raba gari to wannan soyayya ce ta ne ta marasa hankali A ita soyayya biyayya take nunawa shi yasa Allah a Qur'ani yayi ta cewa abu annabi yana nufin a so shi dan biyayya ita ce soyayyar a madadin ya ce a so sai ce abi saboda biyayya ita ce me soyayyar ayoyin adi'ullaha ati'ullaha wa ati'ur rasula a Qur'ani suna nan birjik وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من يطيع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا دايره ايران هكا haka انا haka ana nufin soyayyar ita ce biyayya da haka abdullahi dan umar yana matukar nuna biyayyarsa da ƙaunarsa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi ya yi sai abdullahi dan umar ya kwatanta na sha gaya mana akwai wani waje da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya daga makka zai je madina aikin haji sai ya kama ruwa a wajen kaga kama ruwa ai larura ce ko amma abdullahi dan umar duk lokacin da ya zo wucewa ta wajen baya wucewa ko baya jin fitsari sai ya durkusa a wajen kawai ya tuba wandansa ya durkusa ya tashi ya mayar ya ci gaba da tafiya in aka ce me kai haka ya ce koyi da annabi tunda annabi ya mu ma sai mun yi baya daga cikin ƙauna a ce annabi ya durkusa a je kai ka zo ka wuce ko ba haka ba أخرجه البخاري إمام البخاري يفتد وأن hadisi أتين كتاب الحج باب حدثنا عبد الله بن yusuf. hadisi mai lamba ta 853 hadisu abdullahi bin umar anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan umar kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ibn umar ya ce haƙiƙa shi annabi ru'iya an gan shi wa huwa fi mu'arrafin a wajen da yake baccin huce gajiya na ƙarshen dare in yi tafiyar dare bizil hulaifa a wajen da ake kira da zulhulaifa bi batnil wadi ta cikin kwazazzaban zulhulaifa ila lahu sai aka ce da shi innaka bibu a mubaraka lallai kana buɗaha waje mai albarka mana wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwanciya kuma yayi ne yayi bacci in yayi tafiyar dare dan ya huta aka ga abdullahi dan umar a wajen sai ake gaya masa inda kake fa nan ne inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwantawa in yayi tafiya cikin dare ya dawo madina da daddare sai ya tsaya a wajen ya kwanta ya yi bacci ya huce gajiya har asuba ta yi ya yi sallah asuba sannan sai ya karasa cikin gari ina fata an gane domin in dai inda Allah ya magana da annabi Musa sunansa wadi buqatil mubaraka to ai kaga inda manzo Allah ya zauna shi ma ya cancanta a kira shi da me buƙatul mubaraka domin me domin darajar manzo Allah hai ta darajar Musa alaihi salatu wassalam kuma abinda ake nufi da mubaraka waje mai albarka ma'ana wajen da in ka je wajen zaka samu albarka da niyyar koyi da wanda ya je wajen sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin hikimar da yasa annabi yake da wannan ɗabi'a in yayi tafiyar dare ya dawo baya shiga gidansa da daddare garin ma baya shigowa sai ya tsaya a bayan gari sai ya bacci ya huta sai gari ya waye sannan sai ya shigo gari da me da rana hikimar haka shine baya so ya shigo gidansa da daddare don kar ya ga abin da zai bata masa rai saboda iyayenmu mata suna da me rauni duk lokacin da mace ta san mijinta ya baya nan ba dole bane ta yi wanka sai ta zauna ta ɗanyi tsamun tsamunta daman wankan naka ne to baka nan an gane ko kuma da yawan mata da kake ganin su wanda suke burge ka suke baka sha'awa in sun tattamce jikinsu sun ɗan sassa jambaki da aishado da kaza inda babu wannan ka gansu sai ka zura a guje ka ɗauka wata kura ce ta tsinko daga daji yasa iyayen mu a da suna ba iyaye suna ba ƴaƴansu mata shawara karki yadda mijinki ya riga ki kake yadda ki riga mijinki bacci kuma karki yadda ya riga ki tashi ka san me hikima haka amma yanzu matan zamani ina ruwanta musamman ita kadai ce da magariba ta yi ta gama rabon abincinta ta kwanta ta yi baccinta in ka zo ka tafi ka ɗebo da kanka saboda ta san ba inda za ka je an gane ko a san mace ɗaya wai an riga an zama jiki an zama jiki ne za a yi kuma a birge amma idan ta san tana da abokiyar zama in za ka kai karfe ukun dare sai ta jira ko ba don Allah ba ko don tsurku ka gane yau nawa ka shigo gida gobe kuma nawa za ka shigo ko ba haka ba da haka hikimar da yasa iyaye mata na da suke cewa ‘ya'yansu mata kar su yadda mijinsu ya riga su a kar riga miji bacci kuma kar su yadda ya riga su tashi saboda kullum ki rinka mai kwalliya a idan mijinki yana daga wajajen da ake ganin munin mutum in yana mai bacci yanzu wani da kake gani yana burge ka da ya kwanta bacci ya zama gwaggon biri wata matar da ta kwanta bacci duk jan bakin da kwallin duk sai su yaɗe su dawo nan ta cinye kayanta yawon bacci kuma sai ya biyo nan to hikimar kenan karki yadda mijinki ya riga ki bacci dan kar ya ga muninki ki bari sai ya fara yi ki riga shi bacci ki bari sai ya fara yi sannan sai ki kuma karki yadda ya riga ki tashi an gane ko to manzo Allah yana kiyaye irin waɗannan abubuwan ne wani abin in ka ga matarka a cikinsa in baka yasa ba yanzu nan sai ka ji wani abu ya shiga ranka ashe ma daman haka take an gane ko wata matar idan mijinta ya tafiya ba za ta yi wanke-wanke ba ba za ta yi shara ba yara sai su kashi ta bari a fo amma in ta san za ka dawo tsaf za ta yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wa mata kutse ya shigo ba su sani ba sai ya tsaya a bayan gari sai gari ya waye in garin ya waye ma ya shigo garin baya shiga gidansa kai tsaye sai ya tura da jakarsa gida sai ya shigo masallaci sai ya raka a biyu a zo a tai masa sanni da zuwa su kuma ganin jakar sai sa su sauri su kikkin tsa su shashare inda za a share a gyara jiki kuma sai ya shigo kaga an zauna lafiya amma yanzu fa yanzu kowa so yake kama kowa da laifi ita tana binciken waya ka kai kuma kana binciken ta wata mata ta taɓa zuwa ta kawo min ƙaran mijinta ina jin na taɓa gaya muku barin maimaita ta ce kudi yake tafiya sana'a in ya tafi sai wata bakwai wata takwas ‘ya'yansu kusan biyar ta ce sau da dama ya sha in ya zo ya yi mata ciki in ya tafi sai ta haihu zai dawo kaga akalla wata tara ta ce to duk wannan malam na riga na saba ba wannan ne ya fi damuna ba in ya tashi dawowa ba zai dawo ba sai tsakar dare in ya dawo tsakar daren duk wayar da ake da ita ba zai bugo min waya cewa gashi nan yana tawa ba in ya taho a tsakar daren ma sai ya bari sai na rufe kofar gida sai ya hauro min ta katanga wai dole sai ya kama ta da laifi dole sai ya kama ta da laifi to yanzu idan ka kama ta da laifin sai me kai ka jefa kanka a bala'i kai ka jawo kanka ɓacin rai kai ka jawo kanka damuwa kuma kai ma da za ta rinƙa maka wannan suɗaɗen tana zuwa inda kake waye san me za ta gani da ka Allah maɗaukin sarki bai turo ka ka zama ɗan sandan ciki ga bayinsa ba ko annabi haka Allah ya ce wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim biwakil ba mu saka sa musu ido ba wannan sa idan namu ne amma ba naka bane in dai magana ka gane wane ne yake ne wane ba yake ba sai dai in abin zai cutar da wani amma kowa ta sa tafi sheshi kowa ta sa tafi sheshi Allah yana da wakilan da suke kallon kowa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun ina ta an gane da haka dai irin wannan Allah madaukin sarki ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace wala tajassasu kada ku rinka bin diddigin junanku sai kun gano aibin junanku sai kun gano gazawar junanku sai kun gano laifuffukan junanku wannan ba Allah bai tsora muku ba amma idan mutum ana zargin sa da ta'addanci zai yi abin da zai cutar da mutane ko yana yi to wannan shi ake sa wa ido dan kar ya cuci wani dan kar ya wani wannan shine amfanin yan sandan ciki su gane waye dan ta'adda waye ke shirin ya sace mutane su fakare ya sace musu kaya wa yake yake nufin mutane su kwanta bacci ya afka musu to wannan shi ake ganowa dan kar ya cuci wani amma yawa ne yake gudanar da rayuwarsa yawa ne yake kaza wannan ba ruwanka in ka gano sai me za ka yi masa hisabi ne za ka tashi alkiyama ne abin da za ka iya na ba ta an fahimci wannan da haka Allah maɗaukin sarki ya hana wannan ya hana wannan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin haka ne dan ya koyar da mu ba dan yana zargin matansa ba dan ya koyar da mumu haka ya kamata mu da haka in kayi tafiya za ka dawo yi wa matarka waya gani nan a daka tsalle dan ita ma ta fara daka tsalle ta daka mata kwara gani nan a kaza gani nan a kaza har ka iso gida tana tema addu'a Allah ya kawo ka lafiya Allah ya tsare Allah ya kaza ko ba haka ba haka ake so a ba duk wayar duniyar nan kawai ka boye waya wai kai so kake ka zo to sai me kuma an ka zo ba abin da za ka yi ba abin da za ka yi ya kamata mu fahimci wannan da kyau wannan ne rayuwa kuma wannan ne abin da ya kamata wannan hadisi kamar yadda muka karanta shi malamai suka ce a yanzu akwai abubuwan da za su maye gurbinsa abin nufi tun da mun ce annabi in ya dawo da daddare baya shigowa gida yana tsayawa a wajen gari ya kwana to ai yanzu da yawan mu ba mu da wannan amincin baka da inda zaka kwana yanzu za a ce ka kwana a ya suna wannan gidajen nan bandarawo ko ina ka kwana a bandarawo aka san kun taho ayari guda za ku kwana a bandarawo ai ke na yan kwanta kwanta sun samu kwastoma sai zai tsare ku a can tsuntsince duk abin da kuka taho da shi kaga yanzu ba mu da wannan security kuma mutanen da jarumai ne mutanen da suna tafiya da makamin tsaron kai kuma ba sa ta'addanci yanzu ba za ka ce mutane kowa ya sai makami kuma yana yawo da shi tsirara a cikin gari ba bayan ga kwaya tana yawo kuma ka ba su makami amma da da ake ba shan kwaya kuma da duk garuruwan ba su haɓaka irin haka ba yanzu nan zaki sai silmiyo cikin gari yanzu na wata kura ko ta damusa sai ta kwace ta yi cikin gari kaga dole ya zama mutane da 'yan sinkin su a tare da su ko ba haka ba da ɗan wani sayin su wanda rayuwar mu ma yanzu kusan tana neman ta zama irin haka dan a wasu jihohi har gwamnonin jihohi sun bada sanarwa kowa ya sai makami amma in dai aka kama wannan hanya ai kasan kuma sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka dai a yanzu idan zaka taho gida daga tafiya to sai ka yi matarka waya gani nan zuwa to sai ta shirya daman shi annaba abin da yasa baya shigowan dan ba wata hanya da zai isar da cewa gashi nan ne a zamanin ba waya ko ba haka ba amma yanzu tun da waya kenan waya sai ta wakilce ka ba sai ka zo ka kwana a wajen gida ba ta san za ka dawo ta shirya ta kintsa duk inda ka zo ita ma tana bibiya ka yanzu kuna ina to Allah iso da ku lafiya har ka iso lafiya ciki lafiya baka lafiya da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kasance yana da wannan ɗabi'a ba dan komai ba sai dan a zauna lafiya kuma dan ya koyar da al'umma to da haka Abdullahi dan Umar aka gan shi a wajen da annabi sallallahu alaihi wa wasallama yake sauka ya yi bacci in ya dawo daga tafiya cikin dare har ya sallah asuba sannan ya shigo gari da aka sai aka ce da shi kai fa kana waje ne mai albarka qala musa ibnu uqba ahadu ruwati rijalis sanadi ahadu rijalis sanadi musa dan uqba ɗaya daga cikin marwaitan hadisin wanda an su yazo a cikin sanadi yace wa qad ana bina salimun haƙiƙa salimu ɗan abdullahi ɗan umar shi ma ya zo wajen ya durƙusar da dabbarsa mana kaga shi ma ya gaji ubansa kenan wajen aikin alheri shi uban yana koyi da annabi ɗan kuma ya gani shi ma kuma sai yake koyi da uban kaga duk an ɗora gida akan saiti kenan kai kana bin annabi ‘ya'yanka sun biyo ka kaga da kai da su duk kumbuwa kumbu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam يتوخى بالمناخي الذي كان عبد الله ينيخ شيما سالم دين يزو yana neman inda babansa Abdullahi dan Umar ya durƙusar da dabbarsa a wajen lokacin da zai sauka to shi kuma Abdullahi dan Umar shi kuma ya nemi inda aka ce annabi ya durƙusar ne shi ma ya durƙusar da aka yi taharra ma'arrafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana kardado nema dan ya dace da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake baccin huta gajiya na ƙarshen dare in yayi tafiya wa huwa asfalu min al-masjid alladhi bi batn al-wadi wajen yana gefe ƙasa-ƙasa da masallacin da ke wajen a yanzu domin wajen an gina masallaci yanzu masjidu zulhulaifa ake ce da shi inda alhazai suke wanka su sa harami in za su taho aikin haji ko umra daga madina zuwa makka bainahum huma bain at-tariqi wasadun min zalik tsakanin wajen da hanya tsakatsaki ne na inda annabi sallallahu alaihi yake kwanciya ma'ana wajen tsakanin titi ne da masallaci to anan ne in ka je wajen zaka ga an yi masallaci kuma zaka ga titi a wajen akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqiqu wadin mubarakun ko wadun mubarakun al'aqiq waje da ake kira da suna aqiq manzala ce wadun kwazazzabo ne ko zaza ne ko rami ne mubarakun mai albarka mana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama a wajen kuma duk wanda ya je ya zauna a wajen dan koyi da annabi shi ma zai samu albarka babun la yahujjul baita mushrikun babun da yake bayani akan an hana mushrikai su je aikin haji wannan kan ya faru ne daga shekara ta tara bayan hijira an wajabta aikin hajji ne a shekara ta tara bayan hijira mana gab da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya ya rage saura shekara daya aka wajabta aikin hajji. to dama tun asali akwai aikin hajji amma na jahiliya amma aikin hajji na musulunci to sai daga wannan lokacin ne aka fara da aka mutanen jahiliya sun ma suna aikin haji irin nasu da sai zama cewa suna zuwa ka'aba su yi ta tumbele su yi tsaraici su yi abubuwa dai na rashin kirki su yi shirka a madadin su ta Allah sai su zama suna haɗa shi da kishiyoyi a cikin talbiyarsu ta jahiliya to daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahir daga yau ba za a sake ba kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji ahir wala ya tsufu bilbaiti uryanun kuma kada wani tsirara ya sake yin ɗawafi domin su mutanen maka a wancan lokacin in sun je ɗawafi tsirara suke yi kuma ƙuraishawa ne suka yi wata dabara suka samar da wata hanya ta samun kuɗin shiga suka yaɗa wa mutanen duniya jita-jita cewa bai halatta ba mutum ya yi ɗawafi da tufafin da ya saba wa Allah a cikinsu to yanzu a kaya wanne ne baka saba Allah da su ba ka sa riga ka tafi majalisa ka yi zaman gulma baka saba Allah ba ka sa riga ka tafi wani abin da bai dace ba baka saba Allah ba ka sa riga ka je ka yi wani abu na ba daidai ba ka saba Allah da rigar to sai suka ce in haka ne bai dace a yi dawafi da rigar da aka saba wa Allah ba to duk mutane kowa in ya duba rigarsa sai ga to wace ce ban saba wa Allah da ita ba ai kowace na saba wa Allah da ita suka ce to shikenan in kun saba wa Allah da kayan ku to mu za mu rinka dinka muku sababbi wanda ba a saba wa Allah ba in kun zo sai ku rinka haya kaga dabarar eh, eh, internet revenue ko da haka sai su dinka kaya da yawa sai su tsaya a ka Ka'aba duk alhajin da ya zo maka sai ce to fa ba a dawafi da rigar da aka yi sabo Tube ga ta haya sabuwa kal ita ba a yi sabo a cikinta ba to idan mutum yana da kuɗi sai ya tuɓe ɗin sai ya hayi tasu sai ya sa sai ya ɗawafi in ya gama ya cire ya ba su kayan su ya biya su kuɗin su idan kuma ba shi da kuɗin sai su ce to tuɓe ka yi tsirara kuma sai ya tuɓe ya yi tsirara to sun kasance suna yin irin wannan ɗawafin a gindin ka'aba tsirara saboda wannan dalilin to shine shi ma a wannan shekarar manzo Allah ya ce daga yau kada wanda ya sake zuwa gindin ka'aba tsirara da sunan zai yi tsawafi, wala ya dufan na bilbaiti uryanun daga yau kada wani matsaraici wanda yake tik tumbir zigidir haihuwa uwarsa sulli ya zo ce zai yi tsawafi. malai ce wa bayani yawmil hajjil akbar da kuma bayanin wata rana ce rana babban aikin haji da Allah ya faɗa a cikin suratul tauba wa azanun min Allah wa rasulihi Ilan nasi yawmal hajjil akbari to wata rana ce yawmal hajjil akbar da a cikin wannan babin zamu ji ta ita ce ranar arfa an gane ko an kira ta da yawmal hajjil akbar a ranar idin babbar sallah kai shine ranar goma ga watan zulhajji an kira ta da suna yawmal hajjil akbar saboda jigajigan ayyukan aikin hajji a ranar ake yi mafi yawansu aikin hajji yana da rukuni guda nawa guda hudu to uku a ranar ake yin su shine aski ɗawaful ifada da yanka na hudun shine tsayuwar arfa to shi kuma ana yinsa ranar tara da daga wannan abubuwa jigo na aikin hajji guda uku da suka haɗu a ranar shi yasa ake kiranta da yau hajjil akbar ranar babban aikin hajji hadisi mai lamba ta 854 hadisu abi bakr ne siddiq hadisin abubakar as-siddiqu radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda an abi huraira wanda abu huraira ya rawaito daga gare shi radiyallahu anhu Allah ya kara wa abu huraira yadda shi ma yace anna ababakr as-siddiq hakika sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ba'athahu fil hajjati allati amarahu alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce abubakar ya tashe ni ya sa in yi masa shela in zame masa san ƙira an gane ko a aikin hajjin da annabi ya sa shi ya zama amirul hajji amma rahu ai ja'alahu amiran da aka manzala shi ya fara sa amirul hajji wanda za mu ji har yanzu gwamnatoci suna yi akwai na jiha akwai na state akwai na local government Ma'ana shugaba ya wakilta wani ya ce kai za ka jagoranci tawaga alhazai a wannan shekara yanzu kai ne a matsayin askin shugaban ƙasa a waccan ƙasar duk wata matsala da ta samu alhazanmu a can a zo wajen ka warware kai ne wakili ra in gwamna ne ya sa to kaga kai ne wakilin gwamna duk alhazan da suka tashi daga jihar ku to yanzu kai ne gwamnansu duk abin da ya shafi gwamnati ta jiha wajen za a zo kai ne a madadin gwamna in ciyaman lokar gamman ne ya sa ka amiral hajji na lokar gamman abin da ake nufi yanzu kai ne ciyaman na lokar gamman na 'yan wannan lokar gamman din amma a ƙasa mai tsarki duk wani abu da ya shafi za a je wajen ciyaman to sai a zo wajen ka kai ne a madadinsa to maza Allah shi ya fara yin haka a shekarar da aka wajabta aikin hajji annabi bai shirya je aikin hajji ba a shekarar saboda me saboda ka'aba in ya je a wannan lokacin zai ga abin da baya son gani akwai kazanta da yawa za a je a kuɗi maza da mata ga wasu tsirara ga wasu kaza to maza Allah bai kamata ya je wannan wajen ba a lokacin sai ce kai abubakar je ka amma idan ka je ga abin da zaka gaya musu a hudubar da zaka yi musu ta arfa ka ce daga wannan shekarar kar a sake kaza kar a sake kaza kar a sake kaza a yi sharar fage da aka shekara mai zuwa ni kuma sai in taho an gane ko to da haka abubakar lokacin da annabi ya wakilta shi ya zama amirul haji shi kuma da ya je sai ya ɗauki ma'aikata wanda za su taya shi wannan aikin kun san zamani ne da ba lasfika da haka a irin wancan lokacin idan ana so a yi sanarwa sai dai a samu mutane masu babban murya sai a gaya musu sakon su kuma sai su rinka zagayawa cikin mutane suna faɗa su ne a matsayin lasfikokin ko yanzu a ƙauye in ka je idan akwai wata sanarwa to akwai san kirori zaka jan cewa na san kira wa na san kira ma'ana mai sanarwa mai shela ko yaro ne ya bata ko wani abu za ce ya jama'a gari sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku bayan gaisuwa ya ce a sanar da ku akwai kaza akwai kaza wannan shine hanya ta sanarwa da ake amfani da ita tun a da tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka Abu Huraira ya kasance san kira na Abubakar As-Siddiq ya ce na abubakar ya tura shi a shekarar da annabi ya sa shi shi ma ya zama amirul hajji an gane ko? ƙabla hajjatul wada wanda wannan ya faru ne kafin ai hajjatul wada hajjatul wada ne hajjin da annabi ya yi shi kuma an yi ne a shekara ta goma bayan hijira yawman nahari a ranar idin babbar sallah shi yau yawmal hajjil akbar din kenan abu huraira yace abu abubakar a wannan rana ya tashe ni ya sa ni fira haɗin cikin adadin wasu mutanen da ba su kai goma ba An arrahab maduna ashara an gane ko daga tara zuwa uku shine rahab wa kana fil madinati tis'atu da haka rahab yana tikewa da tara amma yana fara ne daga salasa mutum uku zaka ce da su rahab mutum biyar ma rahab mutum bakwai ma rahab mutum tara ma rahab to shine karshen rahab da haka abu huraira ya ce abubakar ya tashe ni cikin adadin wasu mutanen da ba su kai goma ba yu'azzinu fin nasi don su je su yi shela cikin mutane ala ga abin da za su shelanta shine su ce a saurara ya jama'a shine ma'anar ala an gane ko harfu tambihin harafin da ake amfani da shi ne don jawo hankali kan a faɗi magana ala ku saurara لا يهج بعد al'ami مشركون bayan wannan shekarar kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji wala yatufu bil baiti uryanun bayan wannan shekarar kada wani mai tsawafi tsirara ya sake zuwa aikin haji an hana wannan shine asalin karewa wannan mummuna al'ada da ƙuraishawa suka samar a lokacin jahiliya don yi wa mutane dabaru don samun kuɗin shiga akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajji babul la yadufu bil baiti wala yahujju yahujju mushrikun to anan mun samu bayanin cewa la yahujju mushrikun wala yadufu bil bait to amma bayanin yawmul hajj al-akbar fa ina yake ya zo a cikin hadisin ya zo mana yawman nahari ranar babbar sallah damin ita ce yawmul hajjil akbar mun faɗi dalilin da yasa ake ce da ita yawmul hajjil akbar imam bukari ya fitar da wani hadisi kaza kaza zuwa ƙarshe babu fadlil hajji wal umra wa yawm arafa babin da yake bayani akan falalar aikin hajji da falalar umra da kuma bayanin ranar arafa ita ma da falalarta hadisi mai lamba ta 855 hadisu abi hurairata hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al-umratu ila al-umra aikin umra na farko zuwa na biyu mana idan ka yi umara yanzu kuma nan gaba za ka sake ko gaba sai ka zo ka sake to daga ta farkon zuwa ta biyun kaffaratun lima bainahuma duk zunuban da kai a tsakanin nan Allah ya yafe ma kaga umara tana da falala yasa zaka ga masu wadata da sun dan samu dama sai su maza su je dan aje a dan wanke jiki a dawo ko ba haka ba a dan rage nauyi a dawo dan wani dan kasuwa ne yayi badan bada masa bari ya je ya dan rage nauyi ya dawo amma ka sani in kana cin kuɗin halal haram kana cutar mutane in ba in ka'aba za ka tare wannan ba zai warware ma ba ba wai ka je ka dawo ba in ma a can za ka tare ba zai warware ma ba to amma saboda ɗan adam ba zai taɓa zama bai yi laifi ba ba zai taɓa zama bai yi sako ba wani ka sani wani ma baka sani ba wani kuskure wani ma ganganci wani kuma ɗan taka baka da yadda ka iya saboda Allah bai yi ka mala'ika ba to hikimar haka Allah sai ya bamu daman maki na abubuwan da zamu rinka yana ne yana rage mana zunuban da haka da haka har mu je lahira da dan sauki sauki wai kibiya a ido shi yasa magabata na kwarai hatta cutar jinya da kuke gani mutum ya jiya kafin ya mutu ai kankarar zunubi ce magabata fata suke su yi cutar jinya kafin su yi kafin su mutu in ma ba ka da zunubi wannan jiyar sai ta zama mai lada sai kuma ta zama lada domin shi musulmi babu wani abu da zai yi asara ko dai a ɗora maka musiba don a kankare ma zunubi ko a ɗora maka don a ne daga matsayinka da wannan ne wancananka wanda ba su san ina aka dosa ba ba su karanta hadisai a gaban malamai ba kamar yadda na gaya muku da kamusu suke karanta hadisai da suka zo hadisan da suka yi magana kan ciwon ajalin da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka karyata ya za annabi ya ciwon ajali ta ji sha-sha-sha don an ci annabi ya yi ciwon ajali ana nufin laifi ne ciwon ajali ba laifi ba ne shi ciwon ajali alheri ne ga duk wanda ya yi shi inda ya musulmi ne ɗayan biyu ne ko kana da zunubi ne Allah yake wanke ka ka tafi lafiya ko kuma ladanka ne yake so ya tara ma ya tara ma ka je ka samu aljanna maɗaukakiya wanda ko shakka babu manzo Allah wannan shine ta faru gare shi amma saboda tsabar rudin kwakwalwa wai sai ya ɗauko ayoyin ƙwar'ani da suke magana akan mutuwar kafirai sai ce wai wannan wai su suka dace da wannan hadisin walau tara idh zalimuna fi qabaratil mauti wal malaikatu bafidu aydihim akhriju anfusakum ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الهريق duk ayin da suke magana akan kafiri in ya zo mutuwa mala'iku sukan zo su matsa shi su jijjiga shi sai ce wai ana kwatanta mutuwar annabi da mutuwar kafirai wannan ƙarya ne sakarci ne a duniya musulmi baya rashin lafiya kafiri baya yi to amma matsayin cutar su ɗaya ce shi wancan kankarar zunubi ne ɗaukaka lada ne wannan kuma azaba ce Allah yake ɗanɗana masa kan yaje ta da babba wala nuziqannahum min al-azabil adna dun al-azabil akbari Allah ce sai mun fara ɗanɗana su a ɗanɗana musu kuɗa nan kan su je su tarar da ta lahira kazalika al'azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamu to matsalar duk wanda bai yi karatu a makaranta ba kenan sai ya ɗauko maka gabas da yamma sai ya haɗa ya ɗauko ma tuwo da kunu da koko ya dama kuma wawa sai masa kabbara shi kuma sai ji eh, ya ɗaukaka ɗaukaka biri ya sama ya gwale duwawu a duniyar masu ilimi mahaukaci ne kai amma a duniyar 'yan banjo kai malami ne ba shi kenan ba shi kenan ba idan ka ce haka ma'ana kana nufin Allah yana tufka da warwara a magana kenan Allah yana tufka da warwara kenan a magana wanda Allah baya tufka da warwara afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghayri allahi lawajadu fi ikhtilafan kathira manzo Allah shi ya faɗi wannan ayoyin qur'ani suka faɗi wannan wannan magana ake akan kafiri wannan kuma magana ake akan me musulmi ya zaka ka hada mana biyu kafiri yana cin abinci musulmi yana cin abinci amma cin abincin su ɗaya ne in sun ci abincin abincin ya narke a jikinsu sun samu ƙarfi da lafiya irin abu ɗaya suke yi amma duk baka gane wannan ba kafiri yana cin abinci abincin yana tsine masa yana ala wadaranka ina ma Allah ya bani iko in matsare ka in kashe ka saboda abincin ba so yake ba ya shiga cikin kafiri musulmi ko zai zo cin abinci yayi bismillah Allah ya ji daɗi na yau bawa na ni'ima ya san ni ne masa ya gode min ya gama ya ce alhamdulillah nan ma Allah ya ƙara masa ya yaba masa amma sai ka zo ka ce ya za a yi musulmi ya ci abinci kafiri ya ci abinci saboda mahaukaci ne kai duk mutane ne kowa zai ci abinci duk mutane ne kowa zai yi farin ciki duk mutane ne kowa zai yi bakin ciki sai dai dalilin farin cikin wancan daban dalilin farin cikin wancan daban da haka wancan sai ya samu lada a farin cikinsa wancan kuma ya samu ne zanibi ƙaru ne ya farin ciki Allah ya ce ba na son irin wannan farin cikin iz qala lahu qaumuhu la tafra inna allaha la yuhibbul farihin amma sahabbai suka yi farin ciki Allah ya ce wa izin ya fara yafrahu almu'minuna bi nasrillah yansuru man ya sha kuma ya ce za su shiga makka suna farin ciki na farihina bima atahum Allah min fadlihi duk ba farin ciki ba ne amma me yasa wancan ya bambanta da wannan wancan Allah yana so wancan Allah baya so wancan na arna ne wannan na musulmi ne da haka musulmi yana rashin lafiya kafiri yana rashin lafiya bambancin shine rashin lafiyar musulmi alheri ne gare shi ko a kankare masa zunubi ko a ɗaukaka darajarsa kafuri ko rashin lafiyarsa ɗanɗana masa kuɗa ake so mun taɓi ne kan ya je lahira don ya gane an gane ko wannan shine abin da ya kamata ka gane amma ka zo kawai ka tara yara kana ta takuɗa musu kwakwalwa kana ta rikitar da su wani fa daga cikin ɗalibansa ya ce to ni dai na rasa ina zan dosa wallahi na rasa ina zan dosa an ce mun qur'anin nan ma bai cika ba buharin ma bai cika ba muslim din ma bai cika ba kuma ba a kawo wani ba wai an raba mun hankali in ji rago ya ce an ce a sha fura a tafi gona ya ce to ko raba mun hankali wanne za a yi furar za a sha ko gonar za a je to haka fa ake ana ta raba wa yara hankali su da mun ba dan lahallarin nan ba su karanta ba ba su da duk wani guzuri na yadda za su bauta wa Allah yanzu ne suke ɗan tsuntsunta kuma ka zo ka rusa komai kuma yadda za ka gane ba addinin ake gina ba rusa shi ake yi duk lokacin da ka ce musu kaza ƙarya ne sai ka kawo musu na me gaskiyar ai haka ake yi yanzu ka ce buhari ƙarya ne muslim ƙarya ne duk ba su inganta ba duk ka gane saba'in da biyar cikin ɗari akan kuskure aka gina littattafan to a ciki muka koyi sallah a ciki muka koyi azumi a ciki muka koyi tsarki to kawo mana wasu ko ba haka ba kawo mana wasu ka taɓa ganin ka ce da mutum rufe hancinka ka rufe bakinka me kake so ka ce mai sai dai ya mutu ai ba yawa ka ce rufe hanci rufe baki in ya rufe hanci dole ya buɗe baki inda ya rayuwa zai yi in ya rufe baki dole ya buɗe mai hanci ba ka ganin bahaushe ya karin magana ya ce Allah baya rufe baki ya rufe hanci yanzu mura biyar da ta kama ka ta toshe hancinka in ka ƙi sai kai me ha sai kai hamma to amma ka toshe musu baki ka toshe musu hanci ka ce wa ƴancan basu ba kuma baka kawo wani ba kuma ba zai taɓa iya kawowa ba wallahi ba zai iya ba har abada har abada ba zai iya ba ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana wa kazalika zayyana likathirin minal mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum ubangiji yace haka mushrikai suke yi suka kawata wa mabiyansu propaganda ta kashe yaya suka kawo musu abubuwa na camfe-camfe na al'adu na kaza na kaza na kaza ajandar liyurduhum so suke su sa su sirida waliyalbisu alaihim dinahum su rikita musu addini don mutumin da ya ce maka kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane kuma kai tunaninka bai taba tambayar ka kace da shi to malam wanne ne daidai kai shiru kaga wannan sakarci ne ni inda ina zuwa wajen sai in daga hannu ce to Buhari ba daidai bane ina wani Muslim ma ba daidai bane to ina wani Abu Dauda ma ba ko da yake suna cewa kowaye ba kowa kenan ya haukace <laughs> kenan yanzu kai ne ka samu mutum yana tafiya akan titi na sai ka ce malam karka bi can akwai rami karka bi can akwai yan sara suka karka bi can akwai karnuka karka bi can akwai kaza to ina zai bi <laughs> muna yara a makaranta allo akwai wani bafulatani da aka kawo mana shi yaro ne bafulatani na daji sai iyayensa suka kawo shi makarantar allonmu ba kun san akwai zolaya tsakanin hausawa da fulani dama musamman bakon ba fulatanin da bai daɗe a cikin hausawa ba ayin suka rinka zolayarsa shi kuma ɗabi'arka da mutum ba fulatani an rayu a dawa da haka sai ta wauta to muna da wani karin magana muna yara sai a ce wane in ka ce na'am sai a ce karka daɗe karka zo da sauri manan an aike ka sai a ce karka daɗe karka zo da sauri to karka daɗe karka zo da sauri to me ake so ka yi kaga an rikita ka da shi wannan yaron in muka ce da shi Idris kar ka dade kar ka zo da sauri sai ce to in zo sakiya sakiya nan <laughs> to ga wanda sakiya sakiya kai ma ake so ka zo haka ya kamata mu gane ya jama'a akwai abubuwan da wallahi common sense kamar yadda nake gaya mana kullum ya isa ka gane ba sai an yi doguwar tafiya ba common sense ba sai an yi doguwar tafiya ba a to wannan da ya ɗebo ina yake so ya kai kuma tun da aka fara karatun nan ba gyaran tsarki ba gyaran alwala ba maganan yadda za a yi sallah sai wane ba daidai yake ba wane makaryaci ne wane kaza to kai kuma fa duk ka karyata su mu su gaskiya ko su karya wannan su ta shafa tilka ummatun qarqala to mu me za mu bauta Allah da shi in su makaryata ne kawo mana masu gaskiya ka kawo mana tasu maganar wacce za mu bauta Allah da ita ko kuma kai sarkin masu gaskiya kawo taka mu ji ya kamata ko daidai da rana ɗaya ɗalibansa su ce alga wata malam mun gaji da cewa wane ya yi wane bai ba mu yanzu a koya mana me za mu bauta Allah da shi mana a gaya mana ya za mu tsarki a gaya mana ya za mu alwala a gaya mana ya za mu sallah yanzu in ka je lahira Allah zai tambaye ka wane ya yi ƙarya wane ya gaskiya ina ruwanka da shi ina ruwansa da kai Allah ba zai tambaye ka wannan ba amma ya ka bauta min man rabbuka wa ma dinuka wa biyu nabiyuka shi za a tambaye ta yace Allah muna nan ne muna tafafatawa shekara dubu da saka wuce Abu Huraira ya karya muka zo muke dawo da magana to sai me in gasken ne amma gasken ne ubangiji da kansa yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam wala tadridil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal na yuriduna wajha ma alaika min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in fatadrudahum fatakuna min adh-dhalimin akan sahabbai fa Allah yace kada ka kori waɗanda suke ambaton ubangijinsu da safiya da maraice don neman yardarsa ba ruwanka da su ba za mu tambaye ka me suka yi ba su ma ba za mu tambaye su me kai ba to in yanzu ka ce dole sai ka hukunta su a duniya ka zalunce su in an je lahira wai me za a yi ne hisabi za a yi wannan magana za a yi to yanzu kai ka fara hisabi ne daga duniya kai waye kai a cikin gwamnatin ubangiji kai mala'ikan mutuwa ne ko na ruwan sama ne ko na kaza ko mai tsaron wuta ko mai tsaron aljanna ba ɗaya a cikin waɗannan kai raƙiba a tidi ne ba ɗaya cikin waɗannan da haka ya kamata mu gane wannan lokacin da ka shekara dubu kana zagin wani ko kana cewa wani karya yake baka fai komai ba a rayuwa shirme kai shi ya riga ya wuce ya baka da kura kai ka je kai ta shiriri taka kanka ake jiwa mahaukaci ya faɗa rijiya kuma kaddara ƙaryar yayi kai sai ka zage shi kana nufin ƙaryarsa ta rage ta ɗauke zagin da kai mar yanzu wanda yake arni mai shan giya bai yadda da Allah ba mushriki sai ka zage shi kana tsammanin ka ci banza Allah baka ci banza ba haka Allah yake ba ko a sujjada ka mutu zagin da kaiwa arnan da ya mutu a gidan giya yana cin naman alade yana shan giya sai an muku hisabi da shi a ina Allah yake ka zage shi inda Allah yake ka zage shi abinda aka ce kai masa wa'azi in ya gane shi kenan in bai gane ba ba ruwanka ka sauke nauyi amma ka ce zaka zage shi ko zaka keta alfarmarsa ko zaka ci mutuncinsa wannan kuskure ne kwarai da gaske wannan ba abu ne da ya dace da hankali ba ballantana ya dace da addini ba abu ne da ya dace da hankali ba ballantana ya dace da da addini Allah ya samu gani da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga umra zuwa wata umarar kaffara ce ga abin da ke tsakankaninsu wal hajjul mabrur shi kuma aikin hajji kubutacce daga dukkan abin da aka hana laisa lahu jaza'un illa aljanna bai da sakamako a wajen Allah sai aljanna ga wanda yayi shi kaga idan ka za ka yi aikin haji to ka tabbatar da kayi lafiyayyen aikin haji kubutaccen aikin haji ka san abubuwan da aka hana mai aikin hajji ya yi su ka yi iya ka wajen guje musu don ka ci moriyar aikin ka don ya zama kayi haji ba kayi hajijiya ba amma matakar ka je kai shiriri ta ka dawo to an yi asara biyu kayi asarar lokaci kai asarar kudinka wanda ma ka zauna a garinku ka ci balangu ka san ka domin abin da ake zuwa a samu a aikin haji kai baka samu ba domin akwai da yawan waɗanda suke tafiya aikin haji a madadin su samu lada me suke dawa da shi wallahi zunubai suke dawa da shi da yawa zaka samu mutum zai je aikin haji kuma ya tafi da koken mutum zai je aikin hajji ya tafi da wani abu na laifi wanda ba wai a makka ba ko ina ka je ma wannan abin laifinsa ya isa ballanta na kuma makka ina fata an gani ko mutum boka ya bashi sa'a ya ce ya tafi makka a kusa da ka'aba ya yi zina ko ya tafi makka a kusa da ka'aba ya yi luwaɗi ko ya tafi makka a kusa da ka'aba mace ta nemi mace duk bokaye suke ba su sa'a don wata biyan bukata ta duniya to duk irin waɗannan ne amfanin ka je aikin haji kai wannan ko a garin ku kai wannan ka kura laifi ballantana ka je gaban zatin Allah a inda ɗakin sa yake mai alfarma kai masa wannan keta alfarma ka dawo ka ɗauka Allah zai kyale ka Allah ba zai kyale ka ba sai dai yana da haƙuri yana da talala mai kamar sake kai ne yanzu idan aka yi maka laifi sai kaga ka daki mutum a yanzu shine morewa shi Allah ba haka yake ba akwai dukan da in ka yi shi yanzu baka more ba yanzu mutum ne lafiyar salau ya ci ya koshi ya yi keɓa sai ka zo kana dukansa da ɗan kyauro ka mora ai baka mora ba ai ba shi sai kitsan ya zube kai kuma ka samu shirgegiyar dori na dukan doki ba lokacin ne za ka mori duka shi yasa ba wanda ya kai Allah iya karya kashi ba wanda ya kai Allah iya ukuba shi ya san kwanar da yake iya kama kowa inna rabbaka labil mirsad amma mu gaggawa ce da mu sai mutum ya laifi ya haba ina ma Allah kai masa kaza ba zai ƙi ba amma ya fi ku sanin inda ya dace ya yi yanzu fir'auna inda Allah ya kama shi akwai inda ya kamata a kama shi sama da nan anan ce makama daidai da shi da ka Allah ya iya kamu fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahadun wa la yusiqu wasaqahu ahadun wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila daka Allah ya iya kamu daka sai kyale ka sai lokacin da ya san ya dace ya kama ka sai kaga kamun ya zo kuma ya kama ka ta inda wallahi baka isa duk motsin ka ba za ka kwace ba yasa manzo Allah ce inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu to da dama Allah yana dagawa azzalimai kafa dan ya kai su wata kwanar da in ya shake su ba fita sai annabi ya karanto aya cikin suratu hud wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid inna fi hadha inna fi dhalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud ubangiji yace wa kadhalika akhadhu rabbika haka kamun ubangijinka yake idza akhadha alqura in ya tashi kama mutane wa hiya zalima suna tsaka da zalunci inna akhadahu shi kamun sa alimun ne radadi ne shadidin mai tsanani da Allah ce inna fi zalika lalle a cikin haka la ayatan akwai abin lura liman khafa azabal akhira ga wanda yake tsoron azabal lahira zalika yawmun majmu'un an nas wannan wunin da za a tattara mutane a cikin sa wa zalika yawmun mashhud wannan ne wunin da kowa sai ya san me ake yi kowa sai ya san me ake yi domin rana ce da duk mutane hankalinsu yana waje ɗaya attention ɗinsu yana waje ɗaya waje ɗaya suke kallo suke karɓar saƙo ba yanzu ba ba a nan duniya ba duk yadda wani labari ya hargitsa duniya ya tada hazo wani bai san ma ana yi ba saboda yana wani lungun da ko rediyo babu a wajen amma a ranar lahira kowa in aka ce eh kowa sai ya ji ku saurara kowa sai ya saurara yau ma izin yattabi'una da'iya la iwaja la wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ranar da mai kira ɗaya yake kira kuma kowa sai ya ji ba wanda yake misin sauraro kowa sai ya ji wa khashatil aswatu lirrahman a ranar ba hayaniya ba harguwa da hayaniyar da kake ji ana yi a kasuwanni farm center ne ofar wambai ce kwari ce singa ce duk wannan hayaniyar a ranar an kare ta bangar siyasa ce an gama ihu ne da sunan zikiri an gama kada ganga ne da sunan zikiri an daina kowa ya shiru domin kowa tsoro yake kar a yi magana ɗaya bai ji ba kuma magana ta shafe shi kowa ya shiru da ka wannan rana rana ce wacce take ya kamata kowa ya mata shiri Allah ka ba mu dace hadisi na ƙarshe da za mu tike a kansa hadisi mai lamba ta ɗari takwas da hamsin da shida hadisu abi hurairah radiyallahu an hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man haj baita duk wanda ya ziyarci wannan daki da niyyar aikin hajji falam fos bai yi kwarkwasa ba arrafasu shine maganar da take motsa sha'awa tsakanin mutum da mutum mana hirar da zaka ga wani lokaci maza sun zauna ana dan batsa batsa ko namiji da mace ana ɗanyi wani lokaci saurayi da budurwa wani lokaci miji da mata to ba a yin ta aikin hajji ko tsakanin miji da matan ne na wanda bai halatta ba da matan asali domin Allah ya ce faman farada fihin hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj da haka manzo Allah ya duk wanda ya yi aikin hajji falam yarfus bai yi kwarkwasa ba bai yi batsa ba bai yi maganar da za ta motsa sha'awa tsakanin shi da wani ba ko da matarsa ce kuwa walam ya fusuk bai yi fasikanci ba fasikanci a nan ba ana nufin zina ba ma'ana bai karya doka ba bai saba wata ka'ida ba domin asalin alfisko shine saba doka karya ka'ida wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbih ba zina ba karya doka yi Allah ya ce a yi yaƙi da dama idan aka ce wani fasiki ne a hausa ana nufin mazinaci to ba shi ake nufi a nan ba a'a duk wani abu da aka ce ka kiyaye kar ka saba duk wani abu da aka ce ka yi a aikin haji in kai wannan daidai raja'a kama waladathu ummuhu zaka dawo fes fes kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka ma'ana ba ka da zunubi duk zunubin an wanke wannan yana daga cikin falalar aikin hajji amma aikin hajin tsaftatacce nagartacce cewa za ka dawo kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka babu laifi me ake nufi laifin da ke tsakaninka da Allah banda me banda na tsakaninka da mutane amma ka ci kuɗin wani sai ka je ka mayar masa ka saci kuɗin wani sai ka je ka biya shi ko ka ba shi haƙuri ya yafe ma kai masa shari kai masa kage kai masa kazafi dole wannan sai ka je kun sasanta Allah baya shiga wannan gonar ya batta tsakaninmu ijunanmu mu sasanta ijunanmu mu yi sulhu ijunanmu mu yafe wa junanmu ya ayyuhal ladzina amanu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum yas'alunaka anil anfali qul al anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum daka aje ayi sulhu was sulhu khair ina fata an fahimta dan kamar yadda nake faɗa ina nanata kar ka je ka rumbuɗi bashin mutane ka ce ai mun tafi umara da haka mun dawo ba matsala daure ka zai a banza ko ba haka ba da haka mu kiyayi wannan to haka nan hatta zunuban da Allah yake yafewa tsakaninka da shi din banda kaba'ir zunub ana nufin sagair zunub kaba'ir zunub su kan Allah ya yafe maka sai ka ce Allah na tuba sai ka yi nadama sai ka yi niyyar ba zan sake ba to sai kyale ka ba ka kawai ka sha giya ka ce ruwa ta sha ba ka zo kari suna kari yi tuba ka a an gane ko domin in ka ce haka to duk ayin da suke magana akan tuba ai ka shure su alhalin Allah ya ce wa tubu ila lahi jami'an to ai kai nan baka tuba ba aikin hajji ka je baka ce na tuba ba wanda an san tuba wata ibada ce ita ma mai zaman kanta da haka ibadar aikin hajji tana kankar zunubai ne banda manyan su manyan sai an tuba kuma abin da ke nuna haka wasu ruwayoyin manzo Allah yake as-salawatul kham wal jum'atu ila al jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna sai ce idza lam yughsha al kaba'ir ko idza tunibatil kaba'ir da sharadin in ka nisanci manya nisanta su ko dai baka yi ba ko kuma kai ka tuba shine Allah yake in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu to shine nukaffir ankum sayyi'atikum in kun nisanci manya ko dai ya zama ku taɓa yi ba ko kuma ku yi amma kun yi nadama kun tuba kun yi niyya ba za ku sake ba to mu kuma sai mu dawo ƙananan sai mu rinka kankare muku ta wace hanya za mu rinka kankarewa in kai kaza sai mu zubar da wani kaso in kai kaza sai mu shafa wani kaso in kai alwala sai a ce laifuffukansa da ya kaza ƴan ƙanana kwashe su tunda ya bar manya in ya je umra sai a ce laifuffukansa da ya ƙanana kwashe su tunda ya bar manya kuma ya je umra in yi aikin haji sai a ce laifuffukansa kaza ƙanana kwashe su saboda ya bar manyan ya nisance su kuma ya je aikin haji wannan shine abin da ake nufi Allah ya sa mu gaci Allah ya sa mu dace akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul eh, muhassir ko babu qaulillahi ta'ala fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj hadi zuwa karshe zamu mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah a gurguje da farko mai tambaya yake assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah ya kara malan lafiya Allah ya umma amin Allah ya kare mu baki da yace dan Allah malan sau nawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi aikin haji a tashi lafiya annabi sau ɗaya yayi aikin haji an gane ko amma umra sau hudu yayi da haka yayi aikin haji sau ɗaya yayi umra sau hudu ka tambaya ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya amin Allah ya kare mu baki da yace dan Allah malam idan mutum ya rasa sallar magriba sai ya tarar ana sallar isha zai iya bin sallar ishar sannan daga baya yayi magribar ko jerantawar wajibi ne Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum zai iya jerantawa kuma zai iya rarrabawa ma'ana idan ka zo katar ana yin sallar isha kai kuma baka yi magariba ba to da kai asara biyu ishar ta kubuce ma kuma mun magariba ta riga ta kubuce ma to ka bi ishar daga baya kuma sai ka zo kai magariba kai kadai kaga ka samu isha ita a jam'i magariba kuma ita kadai ka rasa a jam'i sai ka zo kai ta kai kadai daga baya wannan ya tabbata hadisi ya tabbatar da haka cikin sahih al-bukhari da muslim insha Allah a karatunmu na umdatul ahkam zamu zo shi an gane ko a mazhaban malikiya ne ba a yin haka sai salloli sun kai biyar idan sallah biyar ce baka yi ba sai ka zo ka tara ana yin wata to a nan ne zaka iya bin wannan sai kuma daga baya ka zo ka rama waɗancan biyar ɗin amma su in ba haka ba a wajen malikiya ko sallah kake yi sai ka tuna ai ban yi ta bayan ta ba to wannan wacce kake yi din ma ta ɓaci amma dai wannan ya sabawa wa doran fatawa ta hadisi da kuma abin da hadisai suka nuna na zahiri ya tambaya ta gaba yace Allah ya kara malam lafiya bayan sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah yace Allah ya kara malam lafiya da imani amin Allah ya kare mu baki da yace malam ina neman addu'arka da ta ƴan uwa musulmi an samun ranar aure kuma ina fatan Allah ya kai mu lokacin na gayyaci malam walima ko yace gayyaci malam walima Allah ya ƙara wa malam lafiya kaza kaza da addu'a haƙi zuwa ƙarshe to na gode Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da alkhairi kuma ya hore maka ɗawainiyar auren kuma ya sanya ta zama abokiyar arzikinka duniya da lahira kuma Allah ya ara mana rayuwar zuwa lokacin kamar yadda ka faɗa akwai wata daga wata baiwa Allah da take ba sadaka a kawo yanzu ma ko kyauta zan ce ya kamata in ce sadaka ko kyauta sadaka na kasashe ake ba ni kwa lafiya ta lau yawa amma kyauta ana iya ba kowa sadaka kaskanci ne karbata amma kyauta fa karamci ne da yinta da karbata idan mutum ya baka abu bai ya san kafi karfin abin sai ka karba girmama shi kai in ka ga dama sai ka ce ba zan karba ba in kai masa haka ba zai ji daɗi ba manzo Allah sallallahu alaihi yana karbar kyauta kuma yana karbar yana karbar kyauta amma baya karbar sadaka saboda ita sadaka kaskanci ce shi kuma ba wanda ya kai shi daukaka duniya da lahira da shi da duk iyalan gidansa to da ita wannan baiwa Allah ta saba ta kawo 500 yanzu gashi ta kawo 1000 ta ce aiwa iyayenta addu'a to Allah madaukin sarki ya ji kan iyayenki in sun riga mu gidan gaskiya ya ji kan mu ma iyayen mu baki daya ya sa suna aljannal firdausi kuma Allah ya haɗa mu da su aljanna idan mutuwan mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani idan kuma suna da rai to Allah ya sa jinkirin ya tsawo ya tsawaita rayuwarsu da albarka ya ba su lafiya kuma ya sa a rabu lafiya mu ma muna yi wa kanmu da kanmu irin wannan addu'a ni ma ina roƙon addu'a yau an yi min rasuwa wacce take bin mahaifina yau Allah madaukin sarki ya mata rasuwa da haka ina fatan a sata addu'a Allah ya jikanta ya mata rahama gobe babu karatun zaure haka ranar eh, talata babu karatun dala ina da uzuri na tafiya amma in Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara na dawo to insha Allah za a ji sanarwa an gane ko in kuma tafiyar ta sake miƙa saboda wata tafiya ce mai tsawo in na dawo na tafi to in kuma na yanke ta ko na ɗora ta na zarce to kila har sai sati na gaba kuma za mu haɗu sauran sakonni dai za a samu ta hanyar social media Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah